الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أكو رمضان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 a karatunmu na jiya kada a manta mun tattauna game da abinda Allah ta'ala ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada manzan Allah ya kuskure ya yarda ainihin jin daɗin duniya ƙyale-ƙyale na duniya wanda Allah ta'ala ya bai wa kafirai kada manzan Allah ya yarda wannan ƙyale-ƙyalen ya ɗauke hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga addini kaga sai muka yi bayanin cewa ƙyale-ƙyale na duniya ba shine addini ba kana iya samun mutum yana da duk wani abu na jin daɗin duniya amma kafiri ne shi yanzu ƙasar amerika mai tarasa a duniya ƙasar ingila mai tarasa a duniya amma kuma ga ta kafira an gane wannan gobe a shi ya sanya a wani bawan Allah lokacin da muka yi bayani dangane da cewa sabon Allah yana kawo ainihin rushewar tattalin arziki sabon Allah yana jaraba ainihin musulmi da shugabanni na banza sai wani ɗan jarida ya yi wuf ya ce wannan magana ƙarya ne yace wannan magana da wasu suke faɗa maganar banza ne a ce wai irin ku irin shugabanninku saban Allah yana kawowa a samu shugabanni na banza saban Allah yana kawowa yana kawo rashin tsaro yana kawo kaza yana kawo kaza bi ma'ana zunubi shine sababin azaba sai ce ƙarya ne sai buga misali da ina sai ce ga America ana saban Allah kuma sannan mutanen suna jin daɗi shi inda ya kalla duk mutanen da suna jin daɗin rayuwa suna da kaza suna da kaza to wayannan mutane sun more shi a ganin shi morewan mutane a duniya shine ya to suna da ainihin isasshen abinci suna da tsaro suna da kaza ko da wayannan mutane suna sabon Allah saboda haka sai wannan bawon Allah zai yi mummunan fahimta cewa babban azabin da aka yi ma amerika shi da kafirci allah ta'ala ya yi ma amerika azaba da kafirci da fasikanci da kaucewa dokokin allah an gane aiki yawa mu 'yan najeriya allah ya ba mu musulunci amma kuma wato sai allah ya jarabe mu da shugabanci kuma allah ya jarabe mu kanmu talakawa muka zama matsalolin kawukanmu mu talakawa matsalolin kawo kanmu sannan ga shugabancin mu muna kokawa sosai a kan shi an fahimci wannan hari da saboda ka a fahimta a ƙa'ida na musulunci wanda Allah ala ya riga ya tabbatar mana shine wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na musiba ya same ku ne saboda abin da hannayen ku suka aikata zalika bima kasabat aydihim wa anna allaha laysa bizallamin lil wannan ya faru ne saboda abinda hannayen suka aikata kuma lalle Allah ba mai zalunta bayan ba ne. Zuharar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat farna ya auku a tudu da teku saboda abinda hannayen jama'a suka aikata awalan ma a asabarhum musibatun kar asabtum mithlaiha qultum anna haza. da Allah ce qul huwa min indi anfusikum inna Allah ala kulli shay'in qadir shin lokacin da musiba ta same ku a yakin Uhud wanda kuma kun musibantar da kafirai irin shi a yakin Badar sai kuna cewa ya akai haka ya za a yi mu musulmi mun yi kalmar shahada mun yi imani da Allah amma Allah ta'ala ya zo ya jarabe mu kafirai su kashe mu an haza ya akai haka ya faru sai Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ce a wannan ya faru ne ta bangaren kanku ku ka ja me suka yi suka ja saban Allah kaucewa dokokin Allah sai Allah ya ƙara bayani a wata aya innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jama'ani innama tazallahum ash-shaytanu bi ba'di ma kasabu lalle wa'annan da suka juya baya daga cikin ku suka butulce wa Allah ranar da jama'a biyu suka kwama da jama'an musulmi da kafirai a kwama wa'annan da suka ja bayan suka gudu har ya zama to kafirai sun kakkashe su me ya kawo wannan dalili inna masta zallahum shaytan bi ba'di ma kasabu shaitan ne ya zama da su me yasa ya zama da su haka nan kawai bi ba'di ma kasabu saboda sashen abin da suka aikata laifin su ne ya ja musu sai Allah ya ce amma wala karbi walaqad afallahu anhum hakika Allah ta'ala ya gafarta musu kun gano wannan ko to akwai ayoyi da yawa da suke nuna mana cewa sabon Allah yana yin tasiri a wajen jin daɗin al'umma ko kuma azabtar da su an gano wannan ko Allah ta'ala a wata aya yana cewa zalika bi anna Allah lam yakum mugayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wannan saboda Allah bai kasance yana canza ni'iman da yawa mutane ba in Allah ya yi wa mutane ni'ima mutane suna cikin ni'ima na tsaro suna cikin ni'ima na walwala suna cikin ni'ima na karfin tattalin arziki suna cikin ni'iman kaza Allah baya canza shi in dai mutane suna cikin ni'ima in suna cikin ni'ima na shugabanni na gari shugabanni masu adalci masu tsoron Allah suna cikin ni'ima na ƙarfin tattalin arziki suna cikin ni'ima na ainihin tsaro Allah ta'ala ba zai canza shi ba har sai mai hatta yi gayyaru har sai sun canza abin da ke tare da kawukan in kaga ainihin tsaro ya koma rashin tsaro kaga talauci kaga yunwa ya koma a kaga ƙoshi ya koma talauci kaga zalunci a kaga adalci ya koma zalunci bai faru haka nan ne kawai sai Allah ya ce hatta yugayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abin da ke tare da kawukan ina fatan gane wannan to kila wani yace me ya sanya su America suke da karfin tattalin arziki alhali su ga kafinci ga saban Allah sai mu ce musu kiwon ragon layya me kiwon ragon layya shine Allah ya muku talala an gani walamma su ma zukiru bi fatana alaihim ba kulli shay a lokacin da suka manta da abinda aka yi musu wa'azi akan shi suka kangare suka suka kiyar da su kuma zanni sai Allah yake fatana alaihim ba kulli shay sai muka bude musu kofar komai muka bude musu kofa na tsaro suka samu cikakken tsaro alhali suna saban Allah muka bude musu kofa na karfin tattalin arziki suna saban Allah muka bude musu kofa na walwala suna sabon Allah muka bude musu kofa na shugabanci mai kyau suna sabon Allah hatta idza farihu bima utu har sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su suna alfahari suna cewa ga mu nan muna sabon Allah amma tattalin arziki mu karuwa yake yi ga mu nan muna sabon Allah shugabancin mu mai kyau muna ƙara samun abin da muke so tattalin kaza kaza hatta idza farihu bima utu ne a kan nasu bakatar sai da suka yi farin ciki da abin da aka ba su sai muka kama su a abke sun saki jiki sai muka kama su a abke fai za su mai bubule so sai ga shi sun yi gum sun kasa magana wato misalin abin da Allah yake wa Amerika da Ingila da Faransa ga su da kafirci ya yi daidai da abin da mai rago yake yi ragon laye yake yi ga ragonsa ka siyo rago yana ramamme ka zo ka siyo masa lafiyayyen abinci kana kulawa da shi sosai ka ba shi abinci safe da ranar da dare yana ci cikin kwanciyar hankali kullum yana ƙara kiba kullum yana ƙara kiba shin wannan kiban da yake ƙarawa menene hikiman wannan kiban kai a wajen ka kame ragon shi a wajen shi ragon daɗi yake shi yana maka addu'a kai wallahi Allah ya haɗa da wani mai gida ba salafe kullum zai bani abinci da safe da rana da dare wallahi yana kulawa da ni amma kuma kai din nan calculation ɗinka kana ba shi abinci safe da rana da dare don ka ji daɗin yanka shi wannan shi ne bahaushe ke kira kiwon ragon layya Allah yana ba Amerika ƙarfin makamai ƙarfin tattalin arziki ƙarfin kaza don ya ji daɗin kama su ya musu azaba gobe kiyama Kuma fahimci wannan ko to shi ne saboda haka Allah ta'ala ya gargadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kada manzon Allah ya sa ido akan irin daɗin da Allah ya jiyar da kafirai Allah ya ba kafirai ƙarfin tattalin arziki ya ba su ƙarfin makamai ya ba su ƙarfin mulki ya ba su walwala ya ba su kwanciyar hankali to kada manzon Allah ya sa ido akan wannan sai Allah ya kira abun zaharatul hayatid duniya wato ƙyale-ƙyale ne na rayuwa na duniya an gane ku sai Allah ya kira abin ƙyale-ƙyale na rayuwar duniya Allah ya ce mun ba su wannan abin da ya li nafsi na hunfi don mu jarabe su kun gane wannan ku jiya mun kawo misali muka ce da duniya ya kai a wajen Allah da duniya ya kai fufukin sauro da kafiri ba zai sha ruwa ba inda rayuwar duniya da a ce wai irin cin dajin duniya shine rayuwa da babu yadda za a yi Allah ya sauki wannan jin daɗi ya ba kafiri haka ne to me yasa Allah yake ba kafiri jin daɗin da ya fi na musulmi me yasa Allah yake ba musulmi arziki da ya fi na musulmi me yasa Allah yake ba kafiri mulki da ya fi na musulmi yanzu ƙarfin mulkin Amerika da na Saudiya wanne yafi tattalin arziki ba wanne yafi ƙarfin makamai wanne yafi yanzu rayuwar turawa irin jin daɗin da suke ci da ƙarfin mulkinsu da tattalin arzikinsu da hada-hadarsu ya fi na musulmi sannan kuka duba su wane ne suke da ilimin science and technology su ne to da a ce wannan duniya shi ne rayuwa to sai mu ce kafirai suke da gaskiya mu kuma muna kambata. kuma yi wannan ko inda a ce wannan rayuwa wannan kyale-kyale na duniya shi ne rayuwa zamanin manzo Allah sun ji daɗin duniya ɗin kamar mu zamanin manzo Allah ana hawa doki in mutum bai kuɗi ne zai hau doki a haura gumi, a hau jaki mu a wannan zamanin ba in an ga mutum akan jaki ma dariya za a yi masa a zuwa ga wani babban mai kuɗi akan jaki dariya za a masa a gani in za mu yi tafiye-tafiye da hada-hada wani ma yana ganin ya fi ƙarfi ya shiga mota jirgin sama yake shiga zamanin manzan Allah akwai shi to idan mun ɗauka wannan jirgin saman da turawa ka suka kera da motocin nan ne addini to kenan addinin turawa ya fi na musulmi ya kamata mu ajiye addinin musulunci mu koma mai tunda a zamanin manzan Allah bai kera mana annabi ya kero mana mota ko jirgi kowa inda a ce kere-kere da kimiyya da fasaha da wannan kyale-kyalen rayuwa da shi ne addini da wanda ya fi cancanta ya zo mana da shi shirewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai zama to shi kanshi manzan Allah bai taba ganin jirgin sama ba sallallahu alaihi wa sallam ga shi jirgin ƙasa ga kwamfuta ga kaza ga kaza abubuwa na ci gaba intanet in mu ɗauka wannan kyale-kyale ɗin shine rayuwa shine fa addini to za mu ɗauka kenan cewa fa addini na gaskiya yana hannun turawa kun gane wannan ko to kaga wannan ba haka bane shine Allah ya gaya wa manzon Allah wala tamuddan wala tamuddan da ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan minhum zaharat alhayat dunya li fi sai ce wa rabbika khairu wa abqa sai Allah ya nuna ma annabi ka manta da wannan kyalekyalen duniyar da ya kamata ka yi ka umarci iyalanka da sallah wa amur ahlaka bis sala wan tsabir alayka ko ka umarci iyalanka da sallah ka jure ka dage ka sa ido iyalanka su ringa yin sallah akan lokaci la a karinsa ba ma tambayan ka wani arziki mu ba mun turo ka bane dan ka zo ka tara mana arziki inda Allah nahnu narzuqu mu ne zamu azurta ka wal aqibatu taqwa kyakkyawan karshe ya tabbata gawa ga tsoron Allah to yanzu a cikin nan in dai mu fahimci karatun da muka yi ce eh? wanda ake yi an yi duniya don manzo shi mun gamsu da wannan an yi duniya don manzo faɗin wannan magana an mutunta manzan Allah ne ko an ƙasƙantar da shi ce wallahi in ka san an yi duniya don manzo ka bani kaza wani yana ganin ya kai gaya wajen yabon manzan Allah an yi duniya don manzo an gano wani ku to wannan kalma me ake nufi da wannan cewa an yi duniya don manzo shin ana nufin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fi kowa more kayan alasu ne tun da dai an yi duniya don manzo kenan duniya kayan gabas da kenan duniya wani abu ne mai daraja sosai haka ne amma Allah yana kallon duniya da daraja ko da kasance. da wani suna Allah ya kira duniya bal tu'thiruna hayata dunya wal akhiratu khairun abqa a'a kuna fifita rayuwa mafi kasanci al-hayatu dunya rayuwa mafi kasanci rayuwar da yafi kowane rayuwa wulakanci haka Allah ya kira shi sai ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira shi yafi alkhairi kuma shi wanzuwa amma ko mutane hankalinku ya fi karkata zuwa ga ƙyale kyale na duniya to shin idan haka ce an yi duniya don manzo ana nufin manzan Allah zai fi kowa more kayan alatu na duniya ne jin daɗin duniya manzan Allah zai fi kowa more jiragen sama zai fi kowa more kayan ƙyale-ƙyale na duniya shin haka abin yake a duniya dai turawan yammaci Allah ya ba su kayan more rayuwa fiye da mu musulmi in dai mun ɗauka wannan kayan more rayuwa in mun dauka addini ne to bature shi ne mai addini motoci jiragen sama duniyan kwamfuta yanar gizo eh, ac karfin makamai karfin tattalin arziki eh, su zamanin sahabbai da mai suka gudanar da rayuwarsu zamanin sahabbai da suka yi jihadi sun yi jihadi da tankokin yaƙi ne da rocket eh, da missiles suna da shi sun taba ganin shi to idan mun ce an yi duniya don manzo ya kamata duk wannan kayan duniyan gaba ɗaya ya tabbata a zamanin manzan Allah saboda manzan Allah da sahabban annabi su kowa more wannan kayan jin daɗi su kuma zamanin sahabbai doki ne rakumi da jakuna ashe da a ce wani abu mai daraja ne wannan kayan kyale din da aka ba kafirai da wanda suka fi cancanta su more shi shine manzon Allah da sahabbansa dan babu wanda Allah yake so a duniya kamar su Allah ya kira rayuwar duniya hayatu duniya rayuwa mafi kaskanci shin zai yi a jingina wa manzo rayuwa mafi kaskanci an ce an yi duniya don manzo to duniya kuma shine rayuwa mafi kaskanci an yi rayuwa mafi kaskanci don manzon Allah shin maganar nan da me yayi kama maganar nan yana da daɗin ji a jingina mafiyayyen halitta wanda duk duniya gaba ɗaya Allah bai taɓa halittan halitta kuma har abada ba za a taɓa halittan halitta kamar shi ba ala kulli fannin fazala lahu fannahu bi an farada din al-qawim wa sannahu faqad sasa insal khalqi durran wa jinnahu a id nazaran fil khalqi ta'lam bi annahu ka ahmada lam yunsha wa la huwa yunshaq eh? aka ce akan kowane fanni a kowane fanni Allah ya fifita fannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya fallanta masa addini mai kakke kuma ya sunnanta masa hakika ya jagoranci halittu na mutane gaba ɗaya da aljanu a in nazara fil kalb ka sake nazari cikin halitta ya kai dan adam ta alam zaka sani bi annahu ka ahmad lam yunsha cewa lallai lam yunsha ka ahmad ba a halicci kaman annabi muhammad ba wala huwa yunshau kuma har abada ba za a halici irin shi ba an gane ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne yayi daidai da maganar wani wani dalibi da yake yaban malamin sa wani dalibi ne ya wanke malamin shi tasbatu mana yayi masa wani kyakkyawan yabo amma wannan yabo da za a cire wannan malami a sa manzan Allah a wajen da ya fi dacewa yana cewa fa huwa al wa man yakun fi dahrihi lam yanqahu lam yanqahu fa ka'annahu lam yujad fa huwa al-wahid wa man yakun fi dahrihi lam yalqahu fa ka'annahu lam yujad yace malamin sa shi wajin town ne shi kadai ne duk duniya ba irin sa wa manya kun fi dahrihi lam yalqahu wanda ya kasance a cikin zamanin sa bai hadu da mallam ba fa ka'annahu lam yujad kamar ma ba a halice shi bane an gani sai ce fardun wa laysa lahu nazirun fantafa jam'un wa tasmiyatu li hadha al-mufrad sai ce malam shi kadai ne kawai in an ce fardu shi kadai ne babu irin shi walai salahu nazirun shi malam ba shi da tsara fantafa jam'un wa tazniyatun Tulli hadha al-mufrad sai jam'i da musanna ya kori ga wannan mufrad din shi mufrad din mufrad ne bai da jam'i bai da musanna bai da musanna bai da jam' wane ne ya fi cancanta a yi ma wannan yabo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan shi annabi in karanta cewa duk duniya annabi ba shi da musanna ba shi da jami shi kadai ne mai wannan suna Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim an gane wannan ko to kaga a wannan magana na cewa wato a jingina wa manzan Allah rayuwar duniya a ce an yi duniya don manzo to gaskiya an wulaƙanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to manzan Allah ya ce ta duniya zai kai darajar fufukin sauro a wajen Allah kafiri ma ba zai sha ruwa ba ko kuma ana nufin mujiza ne ana nufin idan an ce an yi duniya don manzo ana nufin mujiza ne ga manzan Allah a ce an halicci duniya ne don manzan Allah in ku haka ne in an kira in an doki wannan mu'jiza shin ana kira abu mu'jiza in ya zama to da manzan Allah da sauran mutane sun yi tarayya kan shi duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran halittu suka yi tarayya a kan shi ba a kiran shi mu'jiza shi ya sanya yan watannin suka gabata an dan koma sosai an buga sosai da wani malami a Kano tare da wasu tufaye a Kano wani malamin sunna a Kano da kuma wasu tufaye a Kano akan me kuma koma akan cewa na yau shin an haifa annabi da kaciya ko ba a haife shi da kaciya ba na ba gani an tattauna wannan shin annabi tufaye suka ce an haifa annabi ne da kaciya an masa kaciya shi ba kamar sauran mutane bane mafi yawa wanda ake ake haihuwar su babu kaciya daga baya a yi shi wannan malami na sunna ce ba gaskiya bane cewa wai an haihu manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da kaciya ke ba gaskiya bane me yasa me yasa yace ba gaskiya bane yace wato duk abinda malamai sun kawo ka'ida duk abinda ana samun shi ga manzan Allah ana samun shi ga sauran mutane ba a kira shi mu'jiza ana kiran abu mujiza idan ya zama to manzan Allah shi kadai yake da shi an shi wannan haifa yanzu haihuwa ba kaciya sai wannan malami ya kawo misalai da dama na mutane wanda aka haife su babu kaciya aka haife su da kaciya ya kawo misalin mutane da yawa ga wani sarkin gari kaza an haife shi da kaciyar shi dan gari kaza an ya kawo shi a cikin tarihi an gani ce to tunda an samu irin waɗannan mutane gashi an same su babu kaciya an same su da kaciya kai to cewa an haifi manzan Allah da kaciya baya zaman cewa wani abu kususiya to wannan ba mujiza bane ku bai zo ko to ana kira abu mujiza in ya zama to manzan Allah shi kadai ne yanzu daga cikin mafi girman mujiza na manzan Allah alqur'ani shin akwai wani qur'ani banda qur'anin mu babu kaga wannan ya zama to mu'jiza da zai zama to akwai wani qur'ani sannan kuma wani wani ya zo da wani qur'ani daidai da shi ko wanda ya fi shi ba a kira shi ne mu'jiza to idan ka ce an yi duniya don manzo to ai mu ma mutanen duniya an ce an yi duniya don mu huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah ya ce Allah shine wanda ya halitta muku duk abin da ke doron ƙasa duk abin da ke doron ƙasa don wa aka yi shi don mutane kaga manzo Allah yana ciki ko sannan Allah yake wal arda wa za'a halil anam ƙasa gaba ɗaya Allah ya tsara ta ne ya halice ta dan amfanin talikai fi ha faki hatu wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi wal rayhan fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban ku fahimta ai kaga Allah ya nuna duniya gaba ɗaya Allah ya yi ta ne dan amfanin talikai a cikin talikan nan akwai musulmai akwai kafirai akwai zindikai akwai kaza akwai kaza akwai fasikai eh, akwai muminai kun gano wannan aiki Allah ya halicci duniya danwa wal arda wa za'aha lil anam Ƙasa Allah ya halicce ta ne don amfanin talikai huwa allazi ja'a huwa allazi ja'ala lakum al arda zalulan famshu fi manakibiha Allah shi ya sanya muku ƙasa. horariya Allah ya hore muku ƙasa. ya sauwaƙe muku ita famtu fi manakibiha ku yi tafiya a sasannin ta wakulu min rizqi ku ci daga arzikin ta an halitta duniya gaba ɗaya don amfanin mutane halittu wal arda wa a halin anam in an ce anam musulmi sun shiga kafirai sun shiga fasikai sun shiga wato salihai sun shiga tukuna nan wajen wato halittar duniya an yi tarayya tsakanin duk mutanen duniya har da annabawa shin za a kira wannan mu'jiza a'a an gane wannan ko kaga ba za a kira wannan mu'jiza ba Sun raka. kuma manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam raka'atul fajr raka'atul fajr khairu min ad-dunya wa ma fiha raka'atul fajr ya fa alkhairi biye da duniya da abin da ke cikin ta kenan duniya na da wani daraja raka'atul fajr kawai raka'a biyun kai ya tafi duniya da abin da ke cikin ta ku bayyana ai kaga da wannan kenan wannan kalmar da ake cewa an yi duniya don manzo inda a ce akwai nassi na qur'ani karara ko nassi na hadisan manzon Allah ko kuma an samu bayani daga magabatanmu a ce an samu bayani daga sahabbai an samu bayani daga tabi'ai domin mu muna kokari ne mu fahimci addinin mu akan qur'ani da hadisi da fahimtar magabatanmu an gane shin akwai sahabin manzan Allah da ya taɓa furta wannan magana ko kuma shi kanshi manzan Allah ya furta wannan magana ko Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani babu to da ba a faɗa ba a ina aka kirkiro ta kaga ba ta da asali to kuma wai abin da yake kafiri ma ya fi musulmi morewa shin duniyan nan wane ne ya fi more ta zamanin annabi Musa alaihi salam da annabi Musa da Karuna wa ya fi moran duniya a lokacin inna Karuna kana min qaumi Musa wa baga alaihi wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين lalle karuna yana daga cikin mutanen annabi Musa da ya zo ya yi kuɗi ya ƙasaita ya bunƙasa sai zo ya tawaye Allah ya ce wa atainahu min al-kunuz mun ba su mun ba shi wasu irin taskoki ma inna mafatihahu nuhu bil usba wanda mabudan mabudan mabudan ba ma fatan kokin ba mabudan suna yin nauyi ga taron jama'a mabudan suna nauyi ga taron ce usba daga mutane uku zuwa tara daga mutane uku zuwa tara ba ta iya rike makullin yana musu nauyi makullan saboda yawan makullan arzikinsa makullan arzikin yana nauyi ga taron jama'a an gane ko annabi musa na da irin wannan in an yi duniya ne don manzanni to waye kamata ya samu wannan taska din annabawa to a zamanin annabi musa wane ne mutane suka fi sha'awa annabi musa ko karuna mutane jami'ai sun fi sha'awan karuna to ina ka ce an aje ga babban malami nan an aje ustaz ga wani shahararren mai kuɗi aka ce ku zo ku zaɓa duk wanda ka zaɓa ka zama shi a ce duk wanda ka zaɓa shi kenan ka zama shi kawai tsakani da Allah ka yi adalci wa za ka karkata wani zai yi tawili zai ce in na samu kuɗin insha Allah zan koma can eh, in ya samu kuɗin insha Allah zai koma ya malanci yawwa daga baya zai zo ya nemi ilimi insha Allah ku fahimta to shine Allah yake magana mutanensa da karu ne ya zo yayi arziki ya bunƙasa ya tumbatsa sai mutanen na ce masa la safra kada kai alfahari ka daina fariya inna Allah la yuhibbul farihi Allah baya son masu fariya ka gode ma Allah da ya baka wannan dukiya wabtaji fi ma ataka Allahu daral akhirah ka nemi gidan lahira da abinda Allah ya baka an gani wala wala fasada fil ard kada ka nemi yin barna a doron kasa da wannan abin da Allah ya baka inna Allah la yuhibbu mufsidin Allah baya son masu barna da yazo fa sai ce mai ala inna ma utituhu ala dace a wannan dukiya ni ba wani Allah Allah ya bani ne saboda ilimi na na goge wajen kasuwanci na iya sarrafa dukiya an gani to kun ga inda yadda ƙaruna ya kasance da sauransu ya yi alfahari lokacin da ƙaruna wata rana ya fito cikin jama'a ya zo ya ci kwalliya ya hau abin hawa ya yi kaza mai mutane ke cewa wa kare da alaƙa mai gifi zinati ko ya fito cikin mutane cikin kwalliya kowa na kallon shi alal yuri, dunar hayatar duniya wa'annan wanda suke son rayuwar duniya wanda suke son rayuwar da ya fi na kowa kaskanci sai suka ce ya laita lana misila ma'uti ya karu da ma a ce za mu samu misalin abin da aka ba karuna da ma za mu samu misalin abin da aka ba karuna saboda ne me innahu lazu hazzin azim saboda shi mai babban rabo ne mai girma ya ma more suka ce wallahi karuna ya more Allah ya kai da mu ga harawa in baka ci ba sai burgima mu ma Allah ta'ala ya sa mu zama kaman ƙaruna dan ƙaruna ya more babu wanda yace ya laita lana misla ma utiya Musa hu la zuazin azim ko ai kamar ka ce haka annabi Musa ba shine a duniya lokacin ba da darajar sa amma hankalinsa baya tare da mallam hankalinsa bai tare da mallam yana tare da mai kudi mai kudi shine zu hazin azim shine ma abocin rabo mai girma an gani to sai Allah ya sa lokacin akwai malamai masu jin tsoron Allah wanda suka fahimci addini yadda ya dace da suka ce suka ce wai lakum alal ladina utul ilm sai wa'annan wanda aka ba ilimi suka fahimci duniya yadda ya kamata sun ma duniya kyakkyawan fahimta cewa ba wai iya arzikinka iya yadda Allah yake son ka ba ba iya kyalekyalenka iya yadda Allah yake son ka ba ba iya karfin makamanka ko ƙarfin tattalin arzikinka ko ƙarfin mulkinka shi ya nuna Allah ya fi son ka ba sai malaman nan suka wayar da kawukan al'umma wannan shine amfanin malaman salafiya a kowane zamani malaman salafiya wanda suka fahimci musulunci hakikanin yadda yake su ne ƙalar lazina utul da wailakum sai nan wanda aka ba ilimi suka ce kai can ku kai abin tausayi ya tabbata a gare ku yanzu ƙaru ne ne zu hazin aziz ba annabi musa ba ta ce sawabin lahi khairun liman amana wa amila salih ladan Allah karantarwan Annabi Musa alaihi salam na tauhidi ya fi alkhairi ga wanda ya yi imani kuma ya aiki mai kyau wala yulqaha babu wanda ake hada shi da wannan sai masu hakuri an gane aiki to lokacin da Allah ya halakar da shi sun yi da dama ko ba yi ba fa asbaha allazi tamannau bil amr tamannau makanahu bil amr yaquluna wai ka anna allaha yakudu rizqa liman yasha wa yarda wa'annan da suke burin Allah ya kai su matsayin annabi Musa a matsayin karuna jiya suka ga gashi Allah ya halakar da shi su ce dama haka abin yake wai ka anna allaha yakudu rizqa liman yasha wa ashe dama Allah yakan shimfida arziki ga wanda ya ga dama ga wanda ya zo kuma ya yarda ashe Allah yakan ba katan arne Allah ya ba su wadata ashe Allah yakan ba zindiki wadata ya bar mutumin kirki cikin talauci ashe wannan hikiman Allah ne ashe dan naga mutum talaka baya nuna Allah yana kin shi dan naga mutum yana cikin kyalekyale baya nuna Allah ya fi san shi ga karuna nan ya fi kowa kyalekyale Allah ya halakar da shi ga mu talakawa ba mu da wadata kamar shi amma Allah ya rayar da mu ka ce gaskiya yanzu mun fahimci wayar wanda malamai kai mana laula an manna Allahu alaina da ba dan Allah ya mana baiwa ba da mu ma Allah ya halakar da mu Allah ya mana baiwa Allah ya haɗa mu da malaman kirki malamai suka wayar da mu muka fahimta kun gane wannan ko to kaga wannan ya nuna mana a fili wannan kalmar da mutane kaga mutum ya ce an yi duniya dan manzo kace dan Allah wannan magana ka daina wulakanta manzon Allah manzon Allah ya fi karfin duniya rakatar fajr kawai rakatar fajr ta fi alkhairi fiye da duniya da abin da ke cikin ta to manzon Allah fa Sai za ka zo ka kalli duniya wulaƙantacce aka cewa an yi duniya don manzo ya kamata ma mutum ya faɗa ɗan cin koshi ɗan hizba su ɗan mai hukunci na fatan gane wannan da saboda haka an halicci duniya ne kawai ya zama duniya an yi shi ne ya zama gada zuwa lahira gada ne wanda za mu taka zuwa lahira kawai shi ke an gane kuma kada duniya ya ringa birge mu mu ɗauke shi yadda Allah ya kira shi rayuwa mafi ƙasƙanci to rayuwa ne mafi ƙasƙanci ka ɗauke shi kashi ne fa kashi ne aka zuba a cikin faranti sai aka lullube shi sai aka zuba turare a sama sai mutum ya ɗauka kayan gabas da ya ɗauka wani abinci ne kawai yana ɗaga wannan yana ɗaga wannan abin da aka lullube shi yana buɗewa sai ka kashi ya ga wari to wannan shine misalin duniya Allah shi kiyaye to shine Allah ta'ala ya ci gaba da bayani yana cewa yana gaya mana abin da su kafiran ke cewa kafirai suna cewa wa qalu laula ya'tina bi ayatin min rabbi kafirai maka suna cewa idan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya san cewa lalle shi manzan Allah ne kuma lalle Allah ne ya aiko shi to me yasa ba zai zo mana da aya daga ubangijinsa ba ya kamata manzan Allah ya zo mana da wani alama daga ubangiji ya zama kamar certificate wanda zai nuna cewa lalle Allah ne ya aiko shi shin da wani alama ne za mu gane cewa muhammadu manzan Allah ne in ji kafiran maka? an gane ku sai Allah ya ce to ya rasulullah ka ba su amsa ga amsa mafi sauki awalam ta'atihim bayyana ma mafi subil ula shin ashe bayanai na abin da yake cikin littattafan farko bai zo musu ba bayanan abin da ke cikin littattafan farko bayanan abin da ke cikin attaura bayanan abin da ke cikin linjila bayanan abin da ke cikin zabura shin bai zo musu ba yahudawa da nasara sun karanci attaura da linjila a cikin attaura a cikin attaura an yi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin linjila an yi maganar manzon Allah da sahabbansa su koma su karanta attaura da linjila za su ga an ambaci Muhammadu Rasulullah Attaura ya riga ya bada shaida akan manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam injila ya bada shaida akan manzancin manzan Allah to me suke bukata bayan wannan wa qalu laula ya'tina bi ayati min rabbi me yasa ba zai zo mana da wani alama ba wanda zai tabbata mana Allah ne ya aiko shi to sai Allah ya ce awalam ta'atihim bayyinat bayyana ma fi subil ula shin bayanin abin da ke cikin littattafan farko shin bai zo musu ne? shin bai zai zama musu hujja ba malaman tafsiri sun yi fassara wajen guda uku ga wannan aya din an gane suka ce ma'anin shi a cikin farko awalam ta ake gimul bayyana su su shin hujjoji ba zo musu ba a cikin littattafai littattafan farko kamar a taura da linjila wato hujjoji bayyanannu masu nuni akan gaskiyar manzancin manzan Allah kuma cewa lallai manzan Allah zai fito zai bayyana kuma lallai shi ne cikamakin annabawa ya zo fa a cikin altaura da linjila da zabura cewa lallai manzan Allah zai bayyana kuma manzan Allah zai zama to shi ne cikamakin annabawa daga gare shi kuma babu wani manzo bayansa an gane ko kuma muhammadu zai zama to ne fiyayye daga cikin manzanni wanda babu mai daraja kamar sa wannan ne fasarar farko fasarar farko shi ne littattafan farko sun riga sun ba da shaida manza Allah baya bukata ya zo muku da wani shaida babban shaida shi ne mai littattafan da kuka yi imani da shi da kun yi imani da Attaura da linjila da zabura wa'annan littattafan sun yi bayanin siffofin manzan Allah kuma sun faɗi cewa lalle idan ya zo ku yi imani da shi inna ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u su wa innal littattafai annabawa sun misalta sifofin manzan Allah ga mutane kamar yadda tau kamar yanda ainihin ruwa ke misalta taurari idan ka kalli ruwa irin mai kyau din nan kamar ruwa wanda babu datti samsam kuma dare yayi kana so ka kalli tauraro idan ka kalli wannan ruwa ya za ka gani za ga tauraron nan kal watan nan kal to yadda mutum ke ganin wannan tauraro kal ya kalli ruwa mai kyau haka nan in mutum ya karanta a taura ko ya karanta linjila zai ga bayanin manzan Allah kal babu ba a cikinta shine inda ma masalu sifatika linnasi kama masalan nujumal ma'u an gane ko to wannan shine fasara farko fasara na biyu Eh? wayannan mutane masu karyatawa shin hujjojin abin da ke cikin littattafan farko shin bai isan musu ba bai zo musu ba an gani hujjoji bayanan abin da ke cikin littattafan farko an gane ku. bai zo musu ba wanda ke nuni akan mu'jizozi ai kun ce wai sai an kawo muku mu'jiza kafin ku yi imani shin ba bayanai sun zo muku ba a cikin asaura da injila wanda manzannin an ce su kawo mu'jiza sun kawo mu'jiza amma mutanen da suka ce a kawo mu'jizan sun ki imani da shi an gane mutane da yawa kafirai da yawa sun sha cewa annabawa su kawo mu'jiza cewa idan an kawo musu mu'jiza za su yi imani da wannan abu amma a lokacin da aka kawo mu'jizan sai su yi imani da shi sai kuma a halakar da su wato abin nufi da lamta a cikin bayyana ma mafi zobe ula shin bayanan abin da ke cikin littattafan farko na mu'jizozi wanda kafiran sun tambayi annabawan su kawo mu'jizozi an ce annabi Musa ya kawo mu'jiza annabi Musa ya kawo an ce annabi Isa ya kawo annabi Isa ya kawo sun karyata kuma bayan ba sun ce a kawo in an kawo za su imani in an kawo kuma sai su ce ha za su shirin mubi wa qala musa falamma ja'ahum musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftara wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina awwalin a lokacin da annabi musa ya zo musu da mu'jizozin mu a bayyane ga sana a fili suka ce ma haza illa sihirin muftara wannan ba wani abu ne fa sai sihiri wanda yake an kirkiro shi da fa suke za su yi imani amma yanzu wai ma haza illa sihir muftara wa ma sami'ina bi haza fi aba'ina al-awwali ba mu taba irin wannan ba a cikin ubannin mu na farko ƙarya kake yi an gane wannan ko falamma ja'ahumul haq min indina qalu la utiya mithla ma utiya musa lokacin da gaskiya ya zo musu daga wajen mu Allah ya kawo ya kawo manzon Allah gaskiya baro baro sai suna cewa me yasa ba za a ba manzon Allah misalin abin da aka ba Musa ba inda an ba manzan Allah misalin abin da aka ba Musa an ba shi sanda wanda ya jefa wannan sanda sandan zai rikide ya kuma mace shi annabi Musa na sanya hannu a hannu a hammata in ya sanya hannun hannu zai koma fitilla mai haske A gani duk irin nan Allah ya ba annabi Musa shi su tisu bayyana bayyinat amma kuma shin da annabi Musa ya zo da wannan sun yi imani ko sun karyata shine Allah ya ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe ba sun kafircewa abinda aka ba annabi Musa ba tuntuni ai abinda aka ba wannan an bashi amma ba su yi imani ba shi ma annabi Isa an bashi ba su yi imani ba falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihr mubin annabi Musa ya kawo hujjoji ya kawo mu'jiza kala kala annabi Isa ya rayar da matattu wa ubrihu al-akmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyi al-mauta bi iznillah ina rayar da wanda aka haife shi makahu da wanda yake kuturu ina ina warkar da shi da izinin Allah wa uhyi al-mauta bi iznillah sannan ina rayar da matattu da izinin Allah duka wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum duk bi iznillah amma da yazo ba sun yi imani walan ma ja'ahum bil bayyinati menene suka ce wannan sihiri ne a bayyane to sai aka ce awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl ashe ba su kafircewa abinda aka zo wa annabi Musa da shi ba tun gabanin ka tun kafin ka zo sun karyata ta zuwa hara? suka ce da abinda annabi Musa ya zo da shi da abinda annabi Muhammad ya zo da shi sihiri guda biyu ne masu taimakon juna kaji zuwa ne wa zuwa inna bi kullin kafirun da sai mun kafirce wa duka an gano wannan ko sannan sai Allah ma yayi kudin gora gaba daya kafirai ba a taba samun kafirai da aka zo musu da mu'jiza ba sai sun karyata kazalika ma atal ladina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun ba a taba samun wani manzo ba wanda yake zuwa an gane ya zo ga wasu al'umma yana musu da'awa sai sun ce sahirun aw majnun za su ce a kawo musu mu'jiza in an kawo za ku yi imani in ba ku yi imani fa Allah zai halaka dan su eh to kuma in ya kawo sai su ce sahirun aw majnun ce wannan mai sihiri ne ko su ce wannan mahaukaci ne sai Allah yake tambaya a wasau bih wai shin wa'annan mutane wa'annan kafirai suna ma juna wasiya ne na ga jin ra'ayin sirri ɗaya ne kafiran zamanin annabi annabi lu haka suke kafiran zamanin annabi ibrahim haka suke kafiran zamanin annabi isa haka suke kafiran zamanin annabi musa haka suke ka kafiran manzo ta ba har ƙulubu to a tawasau biki shi suna yi ma junansu wasiya ne da shi shin zai iya waƙi da mutanen annabi nuhu wannan ra'ayinsu ne idan manzo ya zo da mu'jiza sai su yi haza su yi rumubin to kafin su tafi sai su tarbiyyantar da yaransu da jikokinsu to idan wani manzo ya zo bayan annabi nu sai ya tarar da yaran da jikokin su ma sai su maimaita irin wannan har isnadin ya taho tun daga zamanin annabi nu har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallam ya zama to magana ɗaya suke mayu, ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul bi qablik babu abin da ake gaya maka face an riga an faɗe shi ga manzanni gabaninka ba kai kaɗai aka fara cewa mahaukaci ba ba kai kaɗai aka fara cewa mai sihiri ba ba kai kaɗai aka fara cewa boka ba ka yi haƙuri ya muhammad in dai mutum zai faɗi gaskiya sai an jefe shi da hassada sai an jefe shi da girman kai menene yuridu an ya Fadala alaikum wannan annabi yana so ne ya hau kanku ya zamanto yana sama da ku law sha Allahu la anzala malaikatan da Allah ya so da ba shi za a aiko ya Allah zai aiko mutum irin mu da ya aiko mana mala'iku ma ina bi haza fi aba'ina al-awwalin an fahimci wannan ko to saboda haka laula ta laula ya atina bi ayati min rabbi me yasa ba zai zo mana da mu'jiza daga ubangijinsa ba wanda ke nuna gaskiya sa sai Allah yake awalam ta'atihim bayyinatu ma fi subil ula ashe bayanin abin da ke cikin littafin farko ba zai zo musu ba ai abin da ke cikin littafi ra'ayi na biyu shine abin da ke cikin littafi na biyu shine mu'jiza shine mutanen mutanen annabawan sun tambayi mu'jiza da suka tambayi mu'jiza aka ce musu in an ba ku mu'jizar nan za ku yi imani suka ce za ku yi za mu yi imani in ba ku yi ba fa suka ce a halakar da mu to manzannin sun kawo mu'jizan ko ba su yi imanin ba shin wannan labari bai zo muku ba ku ma fa mutanen annabi ko mutane na da zan zo muku da mujiza kuma za ku yi mai kenan za su karyata ina jiye muku tsoro kada irin abin da ya faru ga mutanen annabawan farko ya faru da suka karyata manzannin su na san ni ma in na kawo muku mujizan za ku karyata ni an gani wannan shine fahimta na biyu fahimta na uku shine shin annabi bai ba ku labarin abin da aka saukar a cikin alkur'ani ba shin kai shin ba shin annabi bai baku labarin abin da aka saukar a cikin alqur'ani ba wanda alqur'ani kuma yana ba da labarin duk abin da ke cikin littafin farko shi alqur'ani yana ba da labarin duk abin da ke cikin littafin farko alqur'ani ya baku labarin at da linjila da zabura da irin gwagwarmayar da aka yi da annabawa an yi gwagwarmaya da annabawa da al'umman kuma an halakar da su shin irin wannan labarin da ƙur'ani ya zo muku da shi yanzu ga abu mamaki annabi bai yi zamani da annabi nuhu ba amma gashi yana ba da tarihin annabi nuhu bai yi zamani da annabi isa ba a annabi ibrahim ba gashi annabi yana ba da labarin annabi isa Alƙur'ani yana ba mu labarin zamanin annabi nuhu zamanin annabi ibrahim zamanin annabi musa zamanin annabi isa har zuwa ƙarshe a ina ne manzo Allah ya samu wannan labarin annabi annabiyul ummi ne shi annabi ne ba ummi bai iya karatu bai iya rubutu ba wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba ko ba a ba samun labarin manzon Allah ya fita daga makka ya je wani gari dan yayi karatu ba ballantana a ce annabi ya dan saci jiki ne ya tafi can kasar sham ya je ya samu malaman yahudawa ko malaman nasara aka koya mai karatun a taura da linjila a boye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi karatu a wajen kowa ba wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminik idan lartabal mubdilun baka kasance ka taba karanta wani littafi ba gabanin alkur'ani ya rasulullah ko baka taba rubuta wani littafi da hannun damanka ba da ka taba karanta wani littafi kafin qur'ani ko ka taba rubutawa idan lartabal mubdilun lalle da masu barna da kafirai da yahudawa da nasara da sun yi kokonto ta ce anya ba manzon Allah ya je ya kwabo bane a cikin Al-Taura ko linjila sai zama to kowa ya san inda aka haifi manzon Allah makka kuma kowa ya san manzon Allah bai taba zuwa wani waje ya zauna ya dade ya je ya yi karatu ba da da an san manzon Allah ya yi haka da masu barna sun yi kokonto sai Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lazina utul ilm a shi qur'ani ayoyi ne bayyanannu a fili abin yake in kana neman mu'jiza ba kaman qur'ani qur'ani da yake ba da labarin abin da ya faru da ko qur'ani bai yi zamani da shi ba damar na fa fatar kullu mu'jizatin min annabiyina iz ja'at wa lam taduni muhakkamati fa ma tubu fa ma gina min shubahin li zai shikaki fa ma gina fa ma gina min shubahin li zai shikaki wa ma gina min min hakami ko damar ladaina alkur'ani ya dawoma gare mu sai ya fifici kowane mujiza na ainihin annabawa alkur'ani ya zo ya fifici kowane irin mujiza na annabawa lokacin da ya zo bai dawoma ba sauran annabawa Allah ya ba su mai mujizozi amma ina yake yanzu annabi Musa Allah ya ba shi ainihin sanda ina sandan yake annabi Isa Allah ya ba shi rayar da matattu da kuma warkar da marasa lafiya ina yake yanzu annabi sali an bashi naka naka su sali ina yake yanzu to yanzu shi manzo Allah ba ya ka bashi alqur'ani ina take tana nan har tashi kiyama mu'jiza ne mai wanzuwa har tashi kiyama ita mu'jizar tace a bi suratin min misli in ka isa ka zo da sura guda ɗaya misalin qur'ani ko in ka isa fa'atu bi ashari suwar mislihi muftariyat wada umani sadatu min dunillahi in kuntum sadiqin in kun ku zo da ayoyi goma kawai ko sura guda goma irin qur'ani a kirkiro sa a ganin za iya na fata gane wannan qur'ani littafi ne wanda ya kunshi fasaha da zalaka da azanci wanda an kalubalanci larabawan duniya gaba daya su kawo irin shi shekara 27 ana kalubalanta sun kasa kuma har zuwa yanzu kalubalen na ci gaba a gane har yanzu ana cewa fa a tubi surati kulla in ijtama'at al-ins wal jin ala an yi a tubi hadha hazar quran la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'd zuhira. da za a tara mutane da aljanu tun farkon duniya har zuwa ƙarshe akan su zo da misalin alkur'ani ba za su iya zuwa da misalin shi ba ko da sashi ya zama mai taimako ga sashi ina fatan gane wannan to kaga wannan ya tabbatar mana cewa ashe alqur'ani shine babban mu'jiza kenan manzon Allah ba shi da mu'jizan da ya fi alqur'ani an gane ku shi sanya lokacin da kafirai suka matsa suka matsa suna son a nuna musu mu'jiza wa qalu laula ya laula unzila alayhi ayatu min rabbi laula unzila alayhi ayatu min rabbi me yasa ba za a sauka masa da mu'jiza daga ubangijinsa ba muna so mu ga wani shaida cewa annabi muhammadu cewa muhammadu allah ne ya aiko shi mu dai muna so a kawo mana shaida sai allah ya ce annabi ya gaya musu kul inna mal ayatu inda allah wa inna ma ana naziru bi ka ce musu mu'jiza daga wajen allah ba ni zan kawo da kaina ba in allah ya bani shi kenan to sai allah ya ce to annabi ya gaya musu awalam awalam yaqtihim anna anzalna alayka alkitab yutla alaihim shin bai ishe su ba su kafira maka Lallai mun saukar ma annabi da ƙur'ani ana karantarwa zuwa gare shi wannan bai ishe su mu'jiza ba inna fi zalika lirahmatan wa zikra liqaumin yu'minun lalle a cikin ƙur'ani akwai rahama akwai tunatarwa ga mutane masu imani to kun ga manzon Allah da aka ce nuna mu'jiza yake bai da mu'jizan da ya fi ƙur'ani. to kuma idan mutane ba su gane ba su gane me ake nufi da shi ba sai mutumin da ya karanci larabci ya goge a larabci ya san nahawu ya san sarfu ya san balaga ya san arut ya san adab na larabawa to billahi in ya goge in yana karatun qur'ani zai rantsi wannan qur'ani billahi lazi ba zai yi dan adam ya kirkiro shi ba saboda balagan ya fi karfin kowane balaga fasahan ya fi karfin kowane fasaha an gane ko babu ba yadda za a yi mutum ya karanta bai rude ba sai sanya hatta aljanu da suka karanta qur'ani zai kace ce suka ce haɓa in na sami na ƙur'anin ajaba ya bi ina rufin a firgice sai lalle mun ji qur'ani mai ban mamaki kwarai da gaske yana shiryar da mutane zuwa ga shirya aman nabi eh? a gane wani ko larabawa suna ji suna alfahari da fasaha da zalaka suna ganin duk duniya ba wanda ya kai su iya magana ba wanda ya kai su azanci ba wanda ya kai su ɓarewa wajen kaza da kaza har ma duk shekara suka yi gasa ana yin gasa na ainihin azanci wane ne ya fi fasaha idan ka ci za a maka kyauta za a rataya bayananka a ka'aba wasu suna cewa shi ake kira mu'allakat Allahu a'lam to amma dai larabawa abin da suke ji da shi shi ne fasaha da zalaka to sai Allah sai ya zo musu da littafin da ya fi fasahar su da zalakan su to shin wannan bai ku ba an ce lokaci yayi za mu ci gaban insha Allah za mu tsaya Allah ta'ala shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا illa إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك